muna ƙara miƙa godiyarmu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake dawo da mu a wannan yammaci na goma sha bakwai ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya. mun sake dawowa domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anonin da ya ƙunsa gwargwadon hali Allah ta'ala muke roƙo ya hore mana fahimta wacce take daidai ya ba mu ikon aiki da ita kurakurai kuma Allah ya kare mu idan ba a manta ba mun tsaya kan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم لألا تعالى يكتوى ومكبر آية وأزي أتكوى النمع الكرير قوضا دسكي صورا عذاب ميرتتي أو وكيف إدوجي دسكا قنشي آيوين دسكا قباتا من كاو وصدقتكي مكتيو إدن الله يا كاومو za mu ambaci guda biyu zuwa uku sannan mu shiga sababbin ayoyi fadin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan sura fa akhrajna man kana fiha min almu'minin fama wajadna fiha ghayra baytin min almuslimin al-imam ibn al-qayyim Allah ya ji shi da rahama da ma al'imam ibn Usaimin musamman al'imam ibn Usaimin Allah ya masa rahama ya kawo ta magana da ta shafi waɗannan ayoyi guda biyu tare da wata aya da ya ƙara fito da bayanin cikinta yake cewa musulunci da imani wani lokaci akan ambaci ɗaya daga cikinsu yana kuma ƙunsar ma'anar ɗayan idan kuma suka haɗu ko idan suka rabu shine ɗaya ke ɗaukan ma'anar ɗan uwansa amma idan aka ambace su a wuri ɗaya to kowanne akwai ma'anar da yake ɗauka inda yake cewa al'islamu wal'imanu taratan يراد بالإسلام كل الدين فيدخل فيه الإيمان مثل قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا يتي إيماني دا مسلنكي وانا لوكتي أنا نفهم مسلنكي جد الدين قباكي تنشي هل إيماني ما يناشقه كما shiga الله تبارك وتعالى tabaraka wa مكو musulunci ya zamto muku addini yace fa hadha yashmalu al-islam alladhi huwa ash-shara'i'u adh-dhahira wannan ya kunshi musulunci wanda ya shafi dokoki na sarari na zahiri wal iman alladhi huwa a'malu al-qulubi wa aqwalu al-qulub da kuma imani wanda yake kunshe da ayyuka na zukata da zantuka na zukata yace wa wazaliku kazalika idza utliqa iman hakan nan idan aka saki lafazi na imani shi kadai mithlu qawlihi wa bashiril mu'minin kamar fadin sa kai albishir ga mu'minai yashmalu hatta almuslimin yace wannan ya ya shafi har musulmai amma idza qila mu'minun wa muslimun sai amma idan aka ce mu'mini aka ce kuma musulmi a wuri ɗaya kame da ya zo a wannan ayar ayoyin nan biyu fa akhrajna man kana fiha muminin almu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin musulmin. Ya yace fal imanu fil A nan imani a zuciya yake da shi za a fassara wal islamu fil jawari musulunci kuma a gabbai wal imanu akmalu minal islam imani ya fi cika sama da musulunci waddalilu ala zalik yace dalili akan haka qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala qalatil a'rabu amanna larabawan kauye ko larabawa ƙauyawa suka ce mun yi imani kul kace lam tu'minu baku yi imani baku kai wannan darajar ba walakin sai dai qulu aslamna ku ce mun musulunta mun mika kauya walamma yadkhulul imanu fi qulubikum imani wato don ko imani bai riga ya shiga zukatanku ba yace wa yadullu alaihi aizan qaulullahi ta'ala fa akhrajna man kana fiha min almu'minin fama fi ha gaira baitin min almuslimin wannan ayoyin da suke wannan surar yace li anna Allah anja lutan wa ahlihi illa imra'atuhu saboda Allah ya tserar da annabi lutu da iyalansa banda matar shi wa kanat imra'atuhu ma'ahu fil bayt muslimatan ita matar shi ta kafance tare da shi musulma a gidan wa rasulihi مؤمنة ita mai imani da allah da manzon shi ne. lakinnaha tubtinul kufra sai dai tana boye kafirci fasamma Allahu albayta bayta islam sai Allah ya kirayi wannan gida gida na musulunci samma Allahu na kulla kullahum Allah sai ya kira ahlin gidan gabaki ɗaya cewa musulmai ne ولكنه لم ينج منهم إلا المؤمن sai dai ba wanda ya tsira tsira sai mumini kamar yadda tsayir ibn ashir yake cewa ai annabu lutu a imam wahidi annabi lutu ne ya fita daga gidan tare da 'ya'yansa mata su biyu lakinnaha li'anna ra'ata lut saboda ita matan lut kama zakara Allah fil Qur'an kama yadda Allah ya ambata al-Qur'ani qad khanathu ta ha'ince shi fa kafarat kufran lam ya'lam bihi ta kafirce kafircin da shi bai san da shi ba fa sarat bidhalika min almunafiqin sai ta kasance wato da hakan ta kasance cikin munafikai yace saboda haka fa naqulu kullu mu'minin muslim duna aks ya saboda haka ne za mu ce duk wani mumini musulmi ne amma banda idan ka juya zancen bi ma'ana ba kowanne musulmi ba ne mumini walaisa kullu musulmin mu'minan wato ba kowanne musulmi ba ne mumini bi an Allah ta'ala qal qul tu'minu walakin kulu aslamna wan nan maganar al-imam ibn Uthaymeen تقاري آه، الإمام الرازي شما ياكا وتفائدة كركش ودنن آيوين بدت يوايك إشارات إن الله تفا ما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يك إشارة إلى أن الكفر إذا غلب والفسق إذا فشى لا تنفع معه عبادة المؤمنين بخلاف ما لو كان أكثر الخلق على الطريقة المستقيمة وفيهم شرذمة يسيرة يسرقون ويزنون يتي أ ت ك ن آ ي للي كافرتي إ ذ ن يرن جاي أ و ن كافرتي يرن جاي فاسق انت يا ياتو لا تنفع معه عبادة المؤمنين wato ibadar muminai ba ta amfanar wannan garin bi khilafi saɓanin na aksarul khalqi ala tariqatil mustaqima idan ya zamto mafi yawan mutane mafi yawan halitta suna kan miƙaƙƙiyar hanya ne wa fihim shirzimatun yasira wato akwai wasu mutane kaɗan daga cikinsu yasriquna suna sata wa yaznun kuma suna zina anan wato waɗannan kaɗan ɗin ba su suke rinjaye ba idan ko Allah tabaraka wa ta'ala yakan ɗauke azaba ga wannan al'umma ko yakan ɗauke musiba ga wannan al'umma sannan akwai wani darasi da imam ibn taimiyya ƙarƙashin waɗannan ayoyi ya kawo cikin majmu'ul fatawa yake cewa Allah ta'ala ya ba da labari cewa ya bar wasu ayoyi ya bar wasu ayoyi da ake ɗaukan izina da su yace saboda haka fadalla zalika ala anna ma yaqussuhu min akhbaril mu'minin sai hakan ya nuna cewa abinda Allah yake bada labari na labarin mu'minai وحسن عاقبتهم في الدنيا دكما كما كاوم مكو مرت أدونيا وأخبار الكفار دكما كما لابار كافري وسوء عاقبتهم في الدنيا دمون كرشان فأدونيا يتي هو من باب الآيات والدلالات ينادق قسم بابينا آيويدا أبند سكينوني allati yustadallu biha waɗanda ake kafa dalili da su wa yu'tabaru biha ilman wa wa'za kuma ake ɗaukan izina da su a ilimi da wa'azi fayufidu ma'rifata sihhati ma akhbarat bihi rusul wannan yana nuna ingancin ko sanin ingancin abinda manzanni suka bada labari wa yufidu at-targhib wa at-tarhib kuma yana nuna wato kwaɗaitarwa da tsoratarwa wa dullu zalika ala anna Allah ta'ala kuma hakan yana nuna cewa lallai Allah ta'ala yarda an ahli ta'atihi wa yukrimuhum Allah yana yarda da ma'abota da'a shi masu masa da'a kuma yana daraja su yana girmama su yana karrama su wa yaghdabu ala ahli ma'siyatihi kuma yana fushi da ma'abota saba mata wa yu'aqibuhum kuma yana musu ruƙuba. a ƙarshe ibn al-qayyim shi ma ya kawo ta magana ina ganin zan eh, dakata akan wannan a cikin ar tabushiya ko zadul muhajiri ila rabbih guzirin mai tafiya zuwa ga ubangijinsa a shafi na 72 yake cewa a wannan ayar wata rakna fiha ayatan lil ladina yakhafuna al azab alim yace fihi dalilun a wannan ayar akwai dalili ala anna ayati llahi subhana kan cewa lallai ayoyin Allah mai tsarki wa ajaibahu da ababan mamakinsa allati fa'alaha fi hadha al alam waɗanda ya aikata su a wannan duniyar wa abqa atharaha kuma ya bar gurabansu dalatan alaihi waɗanda suke nuni cewa yana nan akwai Allah wa ala sidqi rusulihi kuma ayoyi ne da suke nuna gaskiyar manzanninsa ibn al-qayyim yace cikin wannan innama yantafi'u biha man yu'minu bil ma'ad wanda yake amfana da wannan shine wanda ya imani da gobe wace gobe alkiyama wa ya azab Allah ta'ala kuma yana tsoron azabar Allah ta'ala saboda haka a shekaran jiya ko jiya na mana ishara da cewa yanzu za ka ga kafirai waɗanda ba su imani da akwai ma Allah ba waɗanda ma ba su yadda Allah mahalicci ba ne za ka gansa a wuraren nan da Allah ya halaka wasu al'ummomi a jordan a bahrul mai a jesse a wasu wurare a hula a yankin saudiya za ga sun je suna yawon buɗe ido da shakatawa da tsaraici ma amma za ga suna ta dariya suna ɗaukan hotuna kawai ana kyalkyalewa kaga saboda ba su imani da ranar gobe kiyama ba shi sa ba sa amfana da wa'annan ayoyin amma mai imani idan ya gilma da wurin ya tuna sai ga yana hawaye yana kuka yana sake tsoron Allah yana sake ne tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sauran fa'idojin ina ganin bari mu basu Allah ya sa mu dace sai Allah yake wa fi Musa bismillahir rahmanir rahim وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم Allah ta'ala yace wa fi Musa iz arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin kuma game da Musa lokacin da muka aiko shi zuwa ga fir'auna da hujjoji bayyanannu ai wa fi qissati Musa ayatun wa ibra a cikin kissar annabi Musa akwai aya da abin daukan izina hina arsalnahu ila fir'auna lokacin da muka aiko shi ko muka aika shi zuwa ga fir'auna bi hujjatin wadihatin da hujja bayyananniya zahiratin wacce take sarari dalatin ala sidqihi wacce take nuni ga gaskiyar shi al-imam at-tahir ibn ashur yake cewa ma'anar wannan ayar yace wal ma'ana anna fi qissati Musa wa Fir'auna cewa lallai cikin kissar annabi Musa da Fir'aun ayatun akwai aya lillazina yakhafuna al'azab al'alim ga waɗanda suke tsoron azaba mai radadi idan suna tsoron azaba mai radadi fayajtanibuna misla asbab ma halla bi fir'auna wa qaumihi sai su nisanci wato kwatankwacin sabubba da suka ja fadawar azaba aukuwar azaba ga fir'auna da mutanen shi min al'azab na daga azaba wahiyar asbabun lati allati fi mukabarati fir'aun sune sabubban da suka bayyana wajen kangarewa da taurin kai na fir'auna an tasdiqir rasulin ladhi ursila ilayhi game da wato gaggata manzon da aka aika gare shi shine annabi Musa alaihi salam a cikin suratul a'raf Allah ya ba mu wannan labari yake cewa qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta min as-sadiqin ya ce idan ka kasance ka zo da wata aya fa'ati biya ka zo da ita ka kawo mana ita in kunta min sadiqin in ka kasance cikin masu gaskiya fa alqa asahu sai jefa sandashi ya jefar da sandashi fa idha hiya tu'banun mubin sai gashi ta zama wani irin ƙatan kumurci a fili wa naza yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nazirin wato ya zaro hannunsa sai ga shi fari kal ga masu kallo ga masu gani Allah ya ce wa fi Musa iz arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin fatawalla bi ruknihi wa qala sahirun aw majnun shi fir'auna sai ya bada baya shi da karfin rundunarsa fatawalla bi ruknihi wato sai ya bada baya shi da karfin rundunarsa wa qala sahirun aw majnun kuma yace wato shi mai sihiri ne ko mahaukaci ai fa a'rada fir'aun bi janibihi 'anil haqqi mustaqwiyan bi jundihi alladhina ya'tamidu 'alayhi wato fir'auna ya bijire ya ba da baya ya karkata yana ne samun ƙarfi da rundunar shi sojojin shi waɗanda yake dogaro da su yake karkata zuwa gare su cikin abubuwa masu tsanani fatawalla bi ruknihi kamar yadda Allah ya ce fa'arahu al'ayatal kubra fakazzaba wa ata thumma adbara yas'a sai nuna masa babbar aya fa arahu al-ayatal kubra wannan kumurcin da kuma hasken nan ayoyi da Allah ya hore ma ya baiwa annabi Musa duk ya nuna wa fir'auna to amma hakan bai sa ya imani ba sai ƙaryata kuma ya kangare shine fa arahu al-ayatal kubra fa kazzaba ya ƙaryata wa asa kuma ya kangare ثم أدبر يسعى سنن يباد بايا ينا ققاوة فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون أي وقال فرعون فرعون يتي إما أن موسى ساحر يسحر الناس إما يزمت النبو موسى واتو ميسيريني yana yi wa mutane sihiri aw majnunun ko mahaukaci ne la aqla lahu bai da hankali Allah yake fa akhadnahu wa junudahu fanabaznahum fil yammi wa huwa mulim fa akhadnahu wa junudahu saboda haka muka kama shi tare da rundunarsa fanabaznahum fil yammi wa huwa mulim sai muka watsa su a cikin kogi alhali yana mai aikata abin da Allah baya so abin Allah waje, abin zargi abin da ake zargin mai aikata shi ai fa Walhalu wal halu anna fir'auna qad ata bima yulamu alayhi wato sai aka nitsar da su a ruwan nan aka watsa su cikin ruwa alhali shi fir'auna ya zo da abin da ake zargi akai ake zargin mai aikata shi min al-kufri wadh na daga kafirci da zalunci fastahatta iqab ta'ala saboda haka ya cancanci uqubar Allah ta'ala domin ya aikata abinda ake Allah wajai da shi al-imam ibn Uthaymeen cikin tafsirin da yayi wa suratul hujurat zuwa suratul hadid yake cewa al-bahru alladhi halaka fihi fir'aun huwa al-bahru al-ahmar shine wai rasti kogin da aka halakar da fir'auna da mutanen shi shine rasti kenan ko yace bai baina asiya wa Afirikiya wanda yake tsakanin wato asia da kuma afirka haka ya faɗa duk da cewa ba wani ba bane akan haka ƙoƙarin fahimtar ayoyin ne Allah shi ne mafi sani fa a akhadnahu wa junudahu فنبذناهم في اليم وهو مليم a wannan ayar kamar yadda Abu Sa'ud yace a cikin wannan ayar akwai dalili da yake nuna makurar girman sha'anin ikon Allah ta'ala da kuma ƙarshe na kaskanci ga fir'auna da mutanensa wannan fa'ida ce da Abu Sa'ud ya bayyana ta cikin littafinsa Irshadul Aql Salim ila Mazayil Kitabil Karim ko littafin da aka fi sani da tafsiru abi su'ud Allah ta'ala ya samu dace ta Allah ce wa fi adin وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم Allah ta'ala ya ce wa fi adin iz arsalna alaihim ar aqim kuma game da adawa lokacin da muka aiko musu da iska marar alkhairi wacce ba ta dauke da alheri ai wa fi qissati adin a cikin kissar adawa ayatun wa ibra akwai aya da kuma izna ko abin daukar izna. حين أرسلنا عليهم الريح الشديدة الوكة دمك أيكا مسو إسكا ميطنني التي لا خير ولا بركة فيها إسكا الدباب الخير أتكنت باب البركة أتكنت بات واتو سنيا سامد بربرات أكان أكان بشيوي ko tsakanin tsirrai inda mun san akwai iska da Allah yake korowa ita aikinta kawai samar da ko barbara tsakanin jinsi biyu na bishiyoyi ko tsirrai to ita wannan iskar da aka aiko ba ta aiwatar da wannan wala ta suku matsaran kuma ba ta korowa, kunga babu alkhairi a cikinta babu albarka kawai an aiko ta ne domin azaba كما يدى الله ya faɗa سورة فصلت فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ألا تفهمك أي كومس دوة إسكا من كارة أوسو كوانكيما ستكدى شؤمتي don mu ɗanɗana musu azabar kunyata a rayuwar duniya Allah ya ce wala azabul akhirati akhza azabal lahira ma tafi kunyatarwa wahum la yunsarun kuma su ba a taimakon su Allah shi tsare mu hadisi ya zo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala lallai annabi wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ce nusirtu bis-saba wa uhlika 'adun bid-dabur an bani nasara an taimake ni da iska wacce ake kira Asaba. wacce iska ce Asaba? Al'imamun al ya ce ita ce Arrihu rihu wato iskar da take tasowa daga gabas ita ce ake kira asaba da wannan iskar Allah ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa uhlika adun biddabur adawa kuma an halaka su da iskar da ake kiranta addabur al-imam ya ce yace ma'anar addabur ita ce ar-rihul wato iska da take tasowa daga yamma kenan ko daga yamma da wannan irin iskar Allah ya halaka adawa ga an taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama da wace iska da asaba wacce take tasowa daga gabas su kuma adawa da Allah yake ba mu labarin su anan wa fi adin iz arsalna alaihim ar-riha al-aqim ita wannan iskar da aka aiko musu ita aka halaka su da ita to daga yamma ta taso ta halaka su kuma kunga tana ba ta ɗauke da alkhairi ba ta ɗauke da albarka al'imam ibn atiyya Allah ya ji ƙanshi da rahama cikin tafsirin shi tafsir ibn atiyya yake cewa arriyahu jam'uri rih arriyah jam'i ne na rih rih shine tilo jam'i kuma riyah كل رأنا ألا يتي وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم يتي وجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة القرآن لفزين الرياح ينازواني تارد رحمة مفردة مع العذاب إذا كما أذابا أنا كاو كلمر نيدا tilo rih kamar yadda ta zo a nan arrih kun ga tilo aka kawo ta ba jam'i ba to abinda ibn afiya yake faɗi kenan yake illa fi yunusa banda cikin suratu yunus a faɗin Allah wa jaraina birihin tayyibatin kun ga tilo aka kawo ta nan wa jaraina kuma kai gudu da su birihin tsayyibatin kun ga nan an kawo ta tilo kuma ta rahama ce nan ko ta rahama ce amma ba ta zo da jam'i ba amma shi ya ce wa haza aghlabu qu'iha fil kalam wannan shi ne mafi yawan aukuwata a zance to sai ibn al-qayyim zai ba da amsa akan wannan guda ɗaya da ibn atiya ya kawo cewa ita ce kawai ta zo ta sha bamban ko ta fita a waccan ka'idar ibn al-qayyim yake ta cikin bada'i'ul fawaid yace zakara rihar rahmati at-tayyiba bi lafz al-ifrad Allah ya ambaci wato iska ta rahama mai dadi da lafazi na tilo lafazi na guda daya abu daya yace li anna tamamar rahmati saboda cikar rahama hunaka a can innama tahsulu bi wahdati ar wato cikar rahama din wajen tafiyar jirgin ruwa din tana samuwa ne da iska daya iska nau'i ɗaya la bi ba da caccanjawa iska ba fa inna as-safinata la tasiru illa bi rihin wahidatin min wajhin wahidin tusayyiruha yace saboda jirgin sama a jirgin ruwa baya tafiya baya tafiya kan kogi ko kan teku sai da iska nau'i daya nau'i daya na iska take kada jirgin ruwa yace saboda fa talafata alaihar alaiha idan aka ce iska za ta zo ta zuwa ta ɓangare daban-daban iska kala-kala daban-daban wata fadamat iskar ta zo tana karo da juna wata ƙabalat su fuskanci juna ya ce fahuwa sababul halak wannan sababi ne na halaka sau da haka anan sai aka kawo ta da lafazi na tilo ya ce falmatlubu hunaka abinda ake nufi a can cikin suratu yunus rihun wahidatun lariya iska ɗaya ake bukata ba iskoki ba yace wa uki da hadal ma'ana kuma an karfafa wannan ma'anar bi wasfiha bi an karfafa cewa mai daɗi ce daf'an litawahhumi an takuna rihan 'asifa saboda kuɗe kada wato a ɗauki cewa ma'anar iska ce asifa mai halakarwa mai rushe abubuwa bal hiya mimma yufrahu biha ita wannan iskar iska ce wacce ake farin ciki da ita litibiha saboda dadadinta saboda abin da take dauke da shi na dadi an fahimci wannan amsar da ibn al-qayyim ya kawo domin da alqur'ani kusan galibi ita ta rahama tana zuwa ne da jan'i amma kuma a suratu yunus duk da ta rahama ce amma ta zo da mufradi ne ibn al-qayyim ya baka amsar me yasa ko yin da yasa aka kawo ta da lafazi na tilo saboda jirgin ruwa yana buƙatar iska ɗaya ne nau'i ɗaya idan aka samu nau'i daban-daban suna zuwa suna fuskantar juna suna karo da juna wannan zai kawo wa jirgin barazana shi yasa aka yi amfani da lafazi na tilo wajarai na bihin birihin batin. al al al-fahir ibn ashur Allah ya ji ƙanshi da rahama shi ma cikin al-tahrir wa tanuri yake cewa al-riyahu haithu ma waqa'at fil qur'an fa rahma wato riyah iskoki idan aka kawo iska da lafazi na jam'i a al-qur'ani to tana gwama ne da rahma yace ka qawlihi wa arsalna ar-riyaha lawaqiha wa arsalna riyaha kuma muka aiko iskoki lawaqiha wato maganar barbaran da muka ambata dazu tsakanin jinsin namiji da jinsin mace na tsirrai ko kuma bishiyoyi kuma masana wannan ilimin sun san akwai wannan barbara tsakanin jinsi biyu na tsirrai yace wa aktharu zikirin rihil mufradati mafi yawan ambatan iska da lafazi na tilo arrih an ta takuna muqtarinatan bil azab tana zamtowa ne agwame da azaba tana zamtowa agwame ne da azaba yace ka qawlihi rihun fiha azabun alim aga fito fili rihun fiha azabun alim yace wa nahwi zalika da makamancin haka وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم التي ما تذر من شيء wannan iskar ba ta barin komai ba ta barin wani abu atat alaihi illa ja'alatu karramin ba ta barin wani abu idan ta biyo ta kansa sai ta maida shi kamar wato daddagaggen abu sai ta daddage shi ta maida shi kamar abu kasashe daddagagge busashe mara amfani ai ma ta tilkar rihu العقيم شيئا مما تمر عليه إلا طيرته كالشيء البال اليابس المفتت أتو ذات ضد جيشي ta tashi ya zamto kamar abu eh, wanda ya ƙeƙashe ya bushe wanda ma ba shi da amfani al'imam al-tahir ibn ashur yake cewa wannan ayar kun ga an ce ba wani abu da za ta biyo ta kanshi sai ta sanya shi ya diddige to ai akwai sama a lokacin akwai ƙasa akwai duwatsu kuma duk suna nan wasu suna nan ba su tafi ko ina ba to yaya za a ba da amsar wannan ayar shine Allah ta'ala afwan a wata ayar Allah ya ce tudammiru kulla shay'in ko bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa matakinu to amma kafin nan shi malamin nan yake cewa الطاهر ابن ashur yake yace hadal umumu wannan maganar mai gamewa makhsusun bi dalilil aqli wato an takaita wannan an keɓance shi da dalili na hankali hankali ma ba wai dalili ma na shari'a kawai ba a dalili na hankali an cire wasu abubuwa ya ce riha li'annar riha ya ce saboda lallai wannan iskar إنما تبلي الأشياء التي تمر عليها وتتنى لا لا تا أبو بواندا تكي بي تكنسني إذا كان شأنها أن يتطرق إليها البلا إذا ودنا الأمر كو أبو بواندا تبكنسو وأن شأن سداما سنى لا لا تيوا ألا يهو كنتا ذات لا لا تيوى فإن الريح لا تبلي الجبال ولا البحار yace saboda ita wannan iskar da aka aiko ta halaka adawa ai ba ta lalata duwatsu walal bihara hakan nan koguna da ta zo ta same su ta diddige su ba bata lalata su ba yace walal audiyatu hakan nan koramu ko koguna ko kwazazzabai kwazazzabai wahiyar tamurru alaiha duk ta zo ta wuce wajensu amma duk ba ta musu komai ba wa inna ma tubli diyara wal ashjara wan nasa wal baha'im wato ta rushe ta lalata gidajen su adawa gidaje da bishiyoyi da mutane da kuma dabbobi waɗannan ne ta gama da su haka al'imam al-tahir ibn ashir ya faɗa al'imam ibn abdulbar shi kuma yake cewa cikin attamhid ya kawo wannan zancen da ya zo yana magana a kan abin da ya shafi wannan matsalar sai yake cewa ma'arufin min kalamin arabi wato abu ne sananne cikin yaren larabawa al'itiyanu bi lafzil umumi zuwa da lafazi ne gamewa wannan sananne ne a yaren larabawa sukan kawo lafazi da yake nuna gamewa wal muradu bihi al khusus amma abinda ake nufi kebantacciyar ma'ana ce yace ala tara ila qawli llahi azza wa jal baka ganin fadin Allah madaukaki allazina qala lahumun nasu to waɗanda mutane suka ce da su innan nasa lallai mutane kad jama'u lakum sun ta sun yi muku fataran dangi sun tattaro mutane domin su yake ku yace wa hadhihi al isharatu fi wannan isharar da aka yi ta cewa mutane innama hiya ila rajulin wahid zuwa mutum ɗaya ne mutum ɗaya ne wannan magana akhbara ashab muhammadin sallallahu alaihi wasallama ya baiwa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama labari cewa anna quraishan jama'at lahum cewa lallai quraishawa fa sun musu taron dangi kun ga mutum ɗaya ne ya faɗi wannan magana amma sai Allah ya bada labari ce allazina qala lahumun nasu kun ga nasun nan lafazi ne mai gamewa amma kuma a yaren larabawa keɓantacce ne mutum ɗaya ake nufi wannan sananne ne a wajen larabawa in ji ibn abdulbar ya ce hakan nan waje allafru kama tara alal umum lafazin ya zo yana nuna gamewa wa mithluhu ya ce kwatankwacinsa dammiru, kulle shai'in wato ita wannan iskar da ta zo tana dammara komai kun lafazin ya zo yana nuna gabaki ɗaya komai yace ma tazaru min shay'in atat alaihi ba ta barin wani abu da ta biyo ta kanshi yace wa mithlu hadha kathirun irin wannan abu ne mai yawa la yajhaluhu illa man la inayata lahu bil ilmi yace ba wanda yake jahiltar wannan sai wanda ba shi da lura ba shi da kulawa da ilimi wannan maganar ibn abdulbar ce cikin littafin at-tamhid a juz'i na 13 shafi na 496 wa fi 'ad idh arsalna 'alayhim ar-rih al-'aqim ma tadharu min shay'in atat 'alayhi illa ja'alathu karramin kuma shine dama yazo cikin tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم الله شترهم آيوين ننقدابيو سنة أو كدا واتو وتأبوبوان دياك مات ملوردسو ما لمين يتك أنبتو الإمام ابن عثيمين cikin tafsirin da yawa suratul naml yake cewa magana akan iska dinnan yace wannan yana nuna maka abu guda daya zai iya kasancewa yana ba kawo sharri kuma yana kawo alheri abu ɗaya ne hmm. yana da fuskoki guda biyu ya zamto sharri kuma a wani wajen ya zamto mai alheri amma sakamakon natijar da yake bayarwa lura da sakamakon da yake bayarwa da natijar da yake bayarwa ya ce farriyahu fi maudi'in ita iska a wani wurin tana zuwa bushran baina yaday rahmati wato tana zuwa mai albishir kafin zuwan rahamashi me rahamashi anan ruwan sama yace wa ala adin wa nahwihim amma akan adawa da makamantansu azabun tana zamtuwa azaba iz arsalna alaihim riha al-aqim yace wal kullu duk wayannan abubuwa guda biyun min fi'lihi tabaraka wa ta'ala dukkan su aiki ne na Allah ta'ala aiki ne na Allah amma kun ga sakamakon su iskar duk Allah ne ya koro su ya koro wannan ta zamto mai rahama saboda ta kado ruwa wannan kuma daga wajen Allah take ta kado ne azaba da aka halaka adawa da ita malam al-qassab shi ma cikin النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام ينا كاو وتفائدة كركش من آية وين الآية يتي وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم يتي دليل أتشون آية أقوي دليلي على أن سائر الرياح أكن ثورا إسكوكي تلقح الأشجار وتودعها الثمار بإذن الجبار وتودعها الثمار بإذن الجبار فكانت تلك وحدها عقيما أثيرت للعذاب لا لمنافع العباد في أشجارهم وزروعهم في أشجارهم وزروعهم كو unga ya nuna دليل نديك dalili إذكر da الله تبارك وتعالى يكن Allah tabaraka wa ta yi barbara wato domin samar da bishiyoyi da tsirrai da izinin aljabbar hakan nan kuma takan iya zuwa ko waccan da Allah ya aiko ta adawa sai ta zo wacce ba albarka ba alkhairi a cikinta kawai ta koro azaba ne babu amfani ga bayi cikin bishiyoyinsu da kuma tsirransu ibn al-qayyim Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa zukiratir riyahu fil qur'an wannan murga mun ambata amma dai zan kawo a gurguje ne domin can amsa ya bayar ya ya ya kawo bayani akan kawo rih a suratu yunus anan yake cewa ita ma dai wannan magana cikin bada'i'u al-fawaid ne يتي ذكرت الرياح في القرآن جمعا ومفردة فحيث كانت في سياق الرحمة أتت مجموعة إن وجر رحمة ني سياقي رحمة سيتزو دا جمعي وحيثما وقعت في سياق العذاب أتت مفردة إذن كما أسياقي نينا عذابا تنازوا تيلوني وسر ذلك إتسر هكا أن رياح الرحمة مختلفة الصفات يوا إسكا ترهما تنادي الصفو في دبن دبن والمهاب والمنافع دي دتكي كدوا دكما واتو أمباننتا وأما في العذاب أما إسكا تأذابا فإنها تأتي من وجه واحد تنازوا تفسكا بيني كون تفسكا إسكا تمي تأذابا لا يقوم لها شيء ولا يعارضها غيرها حتى تنتهي إلى حيث أمرت باب وانا أبن دذي تريتا انتزو باب وانا أبن دذي وتفسكنشيتا هرسيتا إسوجا دأك أيكيتا يتي ولهذا وصف سبحانه الريح التي أرسلها على عاد بأنها عقيم سبود هكني ألا يستفنت iskar da ya aiko wa adawa cewa aqim ce babu albarka babu alheri a cikinta وهي Lati لا تلقح ولا خير فيها in ji ibn al a wannan maganar tashi Ina ganin akwai sauran abubuwa guda biyu amma lura da za mu ga Allah tabaraka ta'ala ya albarkace mu da zuwan wasu daga cikin malamai da kuma shugabanni to zan so farko na yi maraba da su za mu ga a farko Allah ya kaddara zuwan babban malaminmu fadilati sheikh rabi umar Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mishi da alkhairi yau Allah ya kaddara ya ziyarci wannan waje da muke kokarin fahimtar ma'anonin alkur'ani muna maraba da shi kuma muna masa fatan alkhairi Allah ya kare shi da lafiya da ilimi mai albarka kuma dama mun san a koda yaushe kullum muna tare da shi ma babban malaminmu fadilati sheikh ismail abdullahi Allah ya kare shi da lafiya mai dorewa ya kara masa albarka eh, ga su shugabanni sun halarci wannan wuri eh, ban san yadda tsarin zai kasance ba amma ina ganin kamar zai fi kafin shugabanni su fara su karbi abin magana su ɗanyi jawabai zan so shi fadilatu sheikh rabi ko da minti biyar haka ya ɗanyi jawabi sai ko mu koma zuwa ga shugabanni su gabatar da abin da yake tafa da su Allah ya saka musu da alkhairi ai an zo ya kamata a ce wani abu da kuma mahayar ayi da zai ina wutar بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد